أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yau rana ce ta farin ciki kasancewar abin da kake amfana da shi ya ɗau shekaru shekara ɗaya shekara biyu har ya tafi shekara goma sha biyu to ba abin da za mu ce sai dai mu ce alhamdulillah a farko muna wa Allah godiya da ya kawo mana wannan tv Africa TV domin zuwanta gaskiya ba ƙaramin haske muka samu ba. Na farko ga karatuttukan malamai ko da yaushe muna samu muna amfana. Sannan na biyu ga wa'azzuka wanda kai kana gefe ba ka iya samu ba amma sakamakon zuwan Africa TV za ga abin da yake other state duk yana zuwa maka da sauki. Saboda haka gaskiya ba ƙaramin muna muka ba da wannan Africa TV. kuma muna musu fatan alkhairi ubangiji Allah ya ƙara bunƙasa su Allah ya kiyaye su duka wani abun ki kuma daɗin daɗawa bacin da TV koyi muke kallo sai zama to idan babu wuta ma kana so ka kalli wasu abubuwan dole sai dai ka hakura sai kuma gashi Allah ya kawo mana Africa Radio wanda kuma wannan da matanmu da mu da yaranmu gaba ɗaya ba wanda baya amfana dan ni a gidana ma lokacin da nake kar a buɗe ko ina ma sai Afirka TV saboda haka alhamdulillah muna Allah godiya kuma muna shugabannin wannan gidan TV addu'a ta fata alkhairi Allah ya saka musu alkhairi masha Allah masha Allah masha Allah muna godiya sosai Assalamu alaikum wa rahmatullahi suna na Gali Umar Ahmad zan yi amfani da wannan dama in taya tashar Afirka TV 3 wannan cika shekara goma sha biyu wannan tasha gaskiya ba abin da za mu ce sai dai mu yi godiya ga Allah domin wannan tasha ce da ake samu wasu eh, shirye-shirye da ake yi na addini da faɗakarwa wanda duk wanda yake kalla wannan tasha ina sa ran yana amfanuwa da shirye-shirye wanda suke yi a cikin wannan tasha mai albarka wannan abin taya murna ne sosai kuma muna addu'a ubangiji Allah ya kawo wasu shirye-shiryen da za a dinga yi domin faɗakar da al'umma da kuma tarwar da suke yi ubangiji Allah ya ƙara ɗaukaka Allah ya sa a daɗe ana yi wannan ta sha muna mata fatan alkhairi kwarai da gaske alhamdulillah samin alim min ash-shaytan ar-rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan godiya da bude jinjina su kara tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kuwa mai komi wanda ya nuna mana wannan rana babbar rana ta Juma'a wadda wannan gidan TV mai albarka ya cika shekara goma sha biyu muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala da addu'a da fatan alkhairi akan gidan wannan TV kasancewar irin yadda wannan gidan TV yake faɗakar da al'umma kuma aka ƙara haskaka musu domin sa addinin su wannan gidan TV ya ratsa ko ina a faɗin duniya muna yi mai fatan alkhairi ubangiji Allah shi ƙara ɗaukaka kuma Allah shi ƙara tabbatar da alkhairi akan wannan gidan TV ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bello abdullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ah, sunana safwan amin usman ah, ina taiwa gidan wannan tv mai albarka gidan tv wanda ya ka alkhairi a wannan kasa ta baki ɗaya da duniya baki ɗaya inda ake magana da harshen hausa duk inda alkhairi ya kai wannan gidan tv ya kai ana taimakawa jama'a wurin wayar da kansu a duniya da lahira ta hanyar faɗakar da su abubuwa da dama da abubuwan da su shafi rayuwarsu da suka shafi addininsu da kuma karatuka da ake na malumma na sunna a wannan gidan tv mai albarka muna fatan wannan gidan tv yadda ya shekara goma sha biyu yana yada wannan alkhairi Allah ya kara tabbatar da shi Allah ya sa ya zama wannan dan baci wadda aka dora wadda babu ran da za a ce ta tsaya wannan alkhairin labaran da za a ce wannan alkhairi ya tsaya wani alkhairi ya cige tun da mu dinnan da muka fara ganin sa a wannan yanayi lokacin namu har zuwa jikokin jikoki su gaji wannan alkhairi wannan alkhairi ya zama ya dawwama Allah ya dawwamar da shi Allah ya dawwamar da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba wa addinin musulunci ainafin karfi fiye da yadda yake shi a wannan ƙasa ya ba wa mu lafiya ya ba su ainafin ƙwarin gwiwa sama da yadda suke da ita yanzu wurin wajen ainafin karantar da al'umma da faɗakar da al'umma da yin abin da ya kamata Allah ya samu dace ina fatan alkhairi ga wannan gidan TV da ma'aikatansa baki daya da jagororinsa da waɗanda suka ainafin da duk wani wanda ya sa wani abu na alkhairi a ciki ya yi musahama ta kowane irin bangare ta bangaren kuɗi ko bangaren ai lokaci ko bangaren tunani ko bangaren ilimi duka muna fatan alkhairi a gare su gaba daya musamman ma'aikatan wannan gida wanda suke kokari ko da yaushe su ga sun wayar da kan al'umma ta kowane bangare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala da farko bayan sallama ta addinin musulunci muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya sa wannan gidan TV mai albarka ya kai wannan munzalin shekaru yana gabatar da ayyukansa na yada da'awa da faɗakarwa da tunatarwa da karantarwa muna fatan Allah ya ƙara kafo gwiwar wa'annan masu gidan TV ya kuma ƙara ba su jajircewa sannan kuma ya sa musu ikilasi a cikin wannan ayyukan sannan kuma waɗanda suka asa sauna gidan tv Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa musu a cikin mizani Allah ya ƙarfafi gwiwarsu wannan ina ganin ba wani dogon bayani ba iya fatan alkhairin da zan yi da kuma addu'a da zan yi kenan Allah ya karfafi gwiwarsu kuma Allah ya ba su ah, ikhlasi a cikin wannan ayyuka kuma Allah ya sa su musu a cikin mizani kuma Allah ya ƙara bunƙasa wannan gidan TV ya kai ya wuce duk inda ake zato Allah ya taimake su Allah ya ba da sa'a wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh